ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin iya sunna da ke tudun wada a kan titin dallato domin ci gaba da karatun tarihin farin jika da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam a cikin wannan littafin na nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin a yau muna 19 ko 19 ga watan zulqada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh 18 ko 18 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 20 da nawa 26 ga watan biyar shekara ta 2024 wannan kuma shine majalisinmu na 37 a cikin wannan littafin a yau za mu tashi akan gabar gazawatu badar al wato yakin badar babba wanda aka yi kafin ci gaba da karatun littafin nurul yaqin za mu karanta takaitaccen mukaddima da babban malamin hadisi ustazu doktor muhammad sani umar rijiyar lemu hafizahullah malaci min a'azami gazawata rasulullah sallallahu alaihi gazawa ta badar alkubura yana daga cikin mafi girman yaƙi da manzon Allah sallallahu ya fita da kansa shine yaƙin badar babba allati sammaha allahu ta'ala yawma wuqu'ihi yawmal furqan wadda ubangiji tabaraka ta'ala ya sanya ma ranar da yakin badar ya faru cewa ta ce yawmal furqan idh yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya samu ranar badar ranar wato furqan malaci hadhihi al-gazawa allati kalmatul mawazin wannan yaƙi ne wanda wato ya juya hannun agogo baya shi ne yaƙin da shiƙa ta kuma akan wato masheƙiya me ya faru wa nasarallahu ta'ala rasulahu wa jundahul mu'mini ubangiji tabaraka ta'ala ya taimaki manzonsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya taimaki bayan bayansa rundunarsa wato ta mu'minai wa kasar shaukatar kufar wal mashirki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karya karfi da gungu da gwamnati ta kafurai da kuma ta mashirkai a lokacin kafin badar ya faru wato tunanin ake kamar ka ce nijar za ta yaƙi da amerika ne ya ke ganin abun kamar wasan yara ko zargin cewa ai kawai ta jawo kanta bala'i so so take a ruguza ƙasa a kuma kamar babu ta to amma mai sai wani yi ta barko ta'ala ya karya kafurci ya taimaki mai musulunci ana ta cewa badar badar badar me badar ma'ana suka ce badar sunan wani wuri ne bainal makata wal madina wanda yake tsakanin makka da madina to gari ne ko menene mafi yawan malaman tarihi suka ce rijiya ce bi'ir badar rijiya ce ta badar kawai dalili yasa sunanta ya shahara to nan ne aka yi wannan yakin shi yasa sake ta cewa mai yaƙin badar yaƙin badar za mu ji menene sababi ko dalilin yin yakin badar mala ya ce lemme yatil al bitil kala'ir al'azima allati kharaja laha rasulullah sallallahu wa hiya ila sham ba tare da tsawon lokaci da wucewar wancan fataken na mutanen ƙwarai shawa da wato suka tafi zuwa shan ba wanda manzo Allah sallallahu ya bi su bai samu sa'ar haduwa da su ba falam da hukka wa lam yazal mutaraqqibar ruju'iha manzo Allah sallallahu bai samu riskar su ba sannan bai gushe ba yana takun saƙon yaushe za su dawo ya za a yi hanyar su ta dawowa ya samu ya wato haɗu da su Falon ma sami'a bi ruju'iha a lokacin da labarin sai manzo Allah cewa fa wannan fataken na maka 'yan kasuwar suka tafi shan wurin kasuwanci wanda abu spain ke jagoranta yanzu suna kan hanyar dawowa na daba ilaiha ashabahu sai manzo allah ya tara sahabbai ya kwadaitar da su cewa to ku tashi mu je mu tarbe su tana yi wa ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sa mu dace wa qala sai manzo Allah ce hadha iru quraish fa kharaju ilaiha la Allah an yanfalikumuha manzo Allah ce to labari ya same ni fatakin ƙuraishawa suna kan hanyar dawa daga sham saka ku zabura ku yi gaggawa ku shirya mu tafi tana yi wa allah maɗaukin sarki zai wato sanya mu same su fa'ajaba qaumun wa saqalal akharun sai waɗansu mutane suka karɓi maganan da ƙarfi suka zabura waɗansu kuma sai suka yi sanyin jiki me ya sanya suka yi sanyin jiki lizannihim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarid harban domin su yadda suka fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin a zo a yaƙi ne ba kawai an yi fita ta ɗaya an yi ta biyu kawai suna ga yaƙi manzo Allah yake su ba kawai yi ake a samu bilis a riske su a karɓo wani abu su son suke yi a ce a zo ga ƙwarai shawacin a a yi yaƙi domin sun zalunce su sun ci su sun kuntata masu sun nuna su ga musulunci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda kawai suke so shine saboda allah su kuma su musu ramar na wannan abu فإنه لم يحتفل بها بل قال من كان ظهره حاضرا فليركب معنا me yasa suka yi tsammanin annabi sallallahu ba yana nufin a fito a je a yaƙi ba shi sa kuma wannan ya sanya wato ba su ji ƙarfin fita ba domin manzo Allah sallallahu kawai cewa wanda abun hawansa yake nan yanzu to ya kama hanya ya shirya mata ba a ba mutane dama ta awoyi ko wuni ko kwana na aje a shiri kowa zai duk abin hawansa ba a yi shirin yaƙi a ɗauko makamai a ɗauko guzuri ba walam yantazir man kana zaharuhu ga'iban duk wanda abin hawansa dokinsa ko raƙumin suna ɗan wani ƙauye annabi ce a jira shi ba a ce kawai kai kai haƙuri sauri muke wucewa zamani فخرج لثلاث ليال خلوان من رمضان a lokacin manzo Allah ya kama hanya bayan kwana uku da kama watan Ramadan bada da an walla alal madinata Abdullah bin Umm bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da Abdullah bin Umm a Madina cewa ya zama wato shine wakilinsa وكان معه ثلاثمائة وثلاثة ashirar رجالا a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da mutane 313 mi'atani wa naif wa arba'una min al-ansar mutum 240 'yan kai suna daga cikin mutanen madina al-ansar wal baquna min al-muhajirin sauran kuma suna da cikin almuhajiru mutum na wani ba kiɗe manzo Allah fita da su ɗari nawa ɗari uku da sha uku na su tamanin da biyu al'ansar gida biyu ne da mako akwai al'asar akwai al'ausu akwai al al'ausu su 61 al-khazaraj su 180 in ka buga zai baka 313 su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da su wa ma'ahum farsani wa sab'una ba'ira ya taqibunaha ka ji wani abin mamaki mutanen da su 313 kawai doki biyu suke da shi doki nawa doki biyu raƙumi saba'in mutum biyu kaɗai ke da doki a cikinsu daga zubar bin awam sai mikdad bin aswad su kaɗai suke da dawaki mutum biyu in ka haɗa sauran mutum ɗari uku da goma sha ɗaya su kun baki ɗayansu raƙumi saba'in ne suke tare da shi to ya za a yi tafiya ƙasa za a yi duka a basu su huta ko kuma overload za a yi ta ɗan najeriya 3 in 1 ko 4 in 1 ko kuma tanawo za a yi wannan ya hau wannan ya hau wannan ya sauka to shi zamanan ya ce ya taƙa bunahu sun yi tanawo biyu ne don mutum uku kamar da mafi malaman sira suke cewa sai aka ba su raƙumi ɗaya su za su yi amfani da shi idan ɗaya ya hau aka yi misali tafi kilomita goma sai ya sauka sai na biyu ya hau a yi goma ya sauka shi ma sai na uku ya hau daga nan shi ma kuma sai a bari ya huta sai kuma wani yi sai wani ya hau tare da su akwai jagoran tafiya ko limamin annaba annai muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ma haka aka yi da shi ko nashi aka ba shi. ko kila an ba shi doki ɗaya ne an samu waɗin raƙuma su yi mami esko saboda shi babban mutum ne a girmama shi a kammama shi a ba shi kariya to shi ma mazala sallallahu alaihi wasallam su uku aka ba raƙumi ɗaya da shi da aliyu dan abi talib da marsad bin abi marsad kuma ga raƙomin ku kuyi mi ku yi sharing <laughs> sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam yanzu in kai ne da Allah da ladan da liman malam suleiman aka ba su da gumta da manzo Allah sallallahu alaihi kai sai ka hau sama annabi ta yi kasa eh ana ba su ce a yaro suna mun ya hema ba mu bukatan mu hau manzo Allah ce a a ai ku ba ku fi ni karfin jiki ba sannan kun ba ku fi ni neman lada ba sai ka bayyana da wannan bai da kowa ya haka zamu sallallahu alaihi wasallam ina shugaban mu na yanzu gwamna zai hita mota talatin ta bi shi ana ƙo'o ana wa mutane abin ana firgita su ba san iyakan man da za a sha ba ba san iyakan za a bata ma lokaci ba ka ɗauko marar lafiya gwamna zai wuce ba za ka wuce ba tana ga ce to ai wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi kuma ai can da ne to ai nan baya ma mun ji tarihin magabatan Najeriya ko su balewa su sardauna su aminu kano ni suka yi sun bar tarihi ka je kaduna ofishin jama'atar nasarar islam ka gani wa ka gina mashi gidan sardauna ne aka yi mai saboda in ya baro lagos yaya da zango kaduna da jirgin ƙasa zai iso sokoto ana kawo shi ce ina nan ya ce ba ne ba ya ce bai zama wannan gidan ka ta fawa ɓalewa ka gani yana shugaban ƙasa zai dawo hutu ya je gona ya kwanta gindin bishiya ba ko dan sanda tare da shi kwanan nan na jimala umar sani fage yana faɗa cewa wanda ya raba gadon aminu kano yake gaya mai ya ce nera goma ya bari naira goma ya bari <laughs> yau kashiya za ka yi kai gida goma kashiya ɗan level 7 zai yi gida goma aminu kano ya yi minista ba ɗaya ba ya ministan kudi ya minista na communication ya yi kaza amma naira goma ya bari amma zai dan ambace shi me ake yabo ko suka yabo ake yi saboda shugabanni suna da aiki ta kowace hanya dole ne a yi mutane justice a yi balansin na abubuwa kuskure ne babba shugabanni su rika tara manyan motoci da jama'a da ina za a ji ana western resources na mutane a bata kudi a bata lokacin mutane kuma a zo a cutar da mutane kusan najeriya ne kaɗai ake irin wannan abu saudiya ban taɓa ganin hitowar shugaban ƙasa ko gwamna ana jiniya an tara hanya ban taɓa gani ba muna ma ɗalibai in kana so kai kwamfilin gidan gwamna da kuma haɗu kun grup ko biyar sai ku je gidan gwamna ku yi sallah ku ce kuna so ku gan shi a duban ku in yana yawan biyu a ce ku dawo gobe ko jibi ko gwamna to kai fa yanzu famsek <laughs> ma lokacin yana so ga gwamna ko kwamishina sai ya sa tv ya gan shi ba ba kai dan kuci ku ba ba lokacin da ya karatu master sudan 2012 zuwa 2014 akwai wani aboki na ana ce mai dan katsina ne unguwarsu ɗaya mataimakin shugaban ƙasa gidan mataimakin shugaban ƙasa ɗan sanda ɗaya ke akwai vice president dan sanda ɗaya ke gidan gidan shi banda shi babu kowa in ya gama aiki wani ya taho amma mu yanzu ka je gidan tsohon gwamna ko tsakin gwamnonin da muke da su ka ga morning duty 'yan sanda nawa ke akwai ibinin nawa ke akwai night nawa ke akwai gidan shi na sokoto akwai gidan shi na kaduna akwai gidan shi na abuja akwai bisa duk jami'an tsaronmu suna gidajen manya manyan sun kwashe kuɗi sun kwashe jami'an tsaro gwamna gwamnan naje yana bayani da kansa za ka yi ƙauye mai gidajen magidanta masu aure 300 ko 500 ba ɗan sanda uku a ƙauyen amma gidan babba ɗaya in ka haɗa gidajen shi na kaza na kaza akwai 'yan sanda 20 ko 30 ban taba zuwa garin hamma ba sai shekarar da ta wuce wani abu ya kai ne ashe babban gari ne da na je police station su, <laughs> ba ne police station ma za a ce ba za a ce dan out music ake ce mai abin sai ya baka mamaki dan sanda ɗaya ne shugaban sai mai taimaka mai sai samu wani sojan cin gari shi ake turawa yana kan mutane zan mace ana gyara zu ɗan sanda biyu kaɗai ke akwai duk ganin ma'ali ina adalci yake ana ya zai a samu tsaro allah ya sauwaka saboda haka walhamin luwa mus'ab bin umair al-abdari wanda yake doke da tuta wannan lokacin shine mus'ab bin umair walamma alima abu sufyan bi khuruj rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da abu sufyan ya samu labari cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi da tawaga shi ta musulmi suna nufin su riske su ista'jara rakiban liyati quraishan wa yukhbiruhum al-khabara sai gaugawa sai ya nemi wani wanda yake masanin hanyoyi ne kuma ƙwararre ne wurin hawan doki da gudu ya nemi wanda ake ce ma damman bin amuru algifari ya jinga da shi ya ba shi contract su abin da nake so da kai ka yi ƙoƙari ka yi sauri ka bi ne hanya ka isa garin makka ka gaya musu abu jihar cewa ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito domin ya tara dukiyoyinsu ya karbe saboda haka falon ma bi zalika adakatun hamiyatuhum lokacin da labari ya samu shawa cewa ga abin da yake faruwa shi da mam ya yi sauri dama ƙwararre ne wurin tafiya da dabba kuma ya san hanyar shortcut yadda zai bi ya isa garin makka da wuri yana isa garin makka sai je wajen wani wadi sai ɗansa wani abu ya fasa hancinsa jini ya fito ya yage rigarsa sai kururuwa ya eh, ƙara duk garin ya ɗauka ana zuwa sai ki ce masa yake cewa ya ƙuraish ya ku ƙuraishawa sai kowa ya mai da hankali yana saurarinsa ya ce saƙo ne daga abu sufiya ga muhammadu can yana so ya muku tattalin arziki ya kashe muku mutane domin a wannan lokacin abu sufiyan da mutanensa sun fita da kuɗin da za su sau kayan raƙumi dubu raƙumi nawa dubu kamar yanzu ne ka ce 'yan kaso sokoto sun je sun yi oda an kawo tirela dubu kasan an kawo kayago to shi ne nan mara ya ce sai kawai suka ji wato kishi ya kama su wa khafu ala tijaratihim suka ji tsoron karfa a kare musu tattalin arziki in aka ce muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu dama ya amshe wannan to su fa sun kaɗe yanzu فنفروا سراعا ولم يتخلف من أشرافهم إلا illa abu بن bin المطلب saboda haka su suke gaggawa aka kira mitin na gaugawa aka yi shiri cewa in firu hifafan wasu thiqalan wa jahadu fi sabili shaitan <laughs> cewa kowa ya zo a yi shirin kare kai ba babba ba karami kowa ya fito aka aka fito a cikin manyan mutanen maka babu wanda ba a yi wannan tafiyar da shi ba face abu lahabin abdulmuttalif me ya faru malaman tarihi suka ce fa ahlu makkata imma kharijun wa ma ba'ithun da aka taru aka yi wannan mitin din mutanen makka ko dai ka fita da kanka to ko ka sanya wani wakili takamamme inda ka wani babban mutum ne kowa ba a ɗauke mai ba to shi sa shi ma abu lahab da bai fita ba fa inna li hadisin saboda wani hadisi da haddasahu iyahu sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az ya bashi labarin wannan hadisin hina ma kana mu'tamiran ba'da al-hijra bi qalil bayan sa'ad bin mu'az yayi hijira yayi umra bayan an hijira ba da dadewa ba sai ya haɗu da umar bin khalaf sai ce mai albishirinka ya ce goro in an ce albishiri abu ne mai kyau ko mummuna idan mummunan abu ya sami kaci ma albishiri me ake nufi an yi ma gatse an yi ma me gatse to shi ne ce albishirinka ya ce goro sai ya ce manzon allah sallam ya ce innahum qataluka lalle kai dinnan tabbas sai sun kashe ka kala sai ce bi makkata sai ce makka za su kashe <laughs> kaza mutum bai zo a jaje mi mutuwa zai kala la adari sai ce ban sani ba a makka ne manzo Allah za kashe ko a yana ban sani ba to wannan hadisin yana jin an ce kowa ya fita sai zuwa tunan su kai kafa ya kasance <laughs> kwanan ne na wasu ka kare anan malam ya ishara cewa hadisin bukhari ne ko amma dai hadisi ne na muslim ba na bukhari ba saboda haka fafazi alizalika wa halafa allah ya kharuj sai wannan ya sa ya ji tsoro ya firgita hankalin shi tashi sai ce gaskiya ni wallahi ba zan fita ba ni ma wakili zan sanya fa'abahu abu jahal sai abu jahal ya aibanta shi sai kai ashe matsoraci ne muna ganin ka namiji a shi kai cikin mata ne kaza kaza kaza kaza walam ya zalbihi hatta kharaja qasidar rujo ba'da qalil abu jihar bai gushe ba yana aibanta shi yana nuna cewa shi matsoraci ne sai da zai ga cewa kai bar dai ya fita yayi ni ya fita kun bayan an kama haya shi kai jama'a <laughs> ai duka mawada ba tsoro ba ne bai so a ce ya dawo ma bayan an fita walakin iradatullahi fauka kulle irada sai dai kaddara ta riga fata ubangiji ya riga ya kaddara cewa mai faruwa za ta faru fa inna husa saqathu ila hatfihi ragama anfihi ajalinsa lokacin mutuwarsa ya riga ya sa shi gaba saka ko yana so ko baya so sai ya tafi wa kazalika azama jama'atu min al-ashraf alal al-qu'ud haka dai aka samu da yawa daga cikin manya-manyan shawa wanda suke hura hanci suna alfahari suna tunƙaho suna ta da jijiyar wuya cewa sai sun wa muhammadu kaza to yau ga dama ta samu amma suna mi suna ja da baya suna fargaba suna jin tsoro fa'iba alaihim zalika aka aibanta aka nuna musu cewa tsoro ba harkan maza ce ba mai tsoro baya zama gwani wa bi hadha ajma'a da rijal quraishin alal khuruj to saboda haka ne sai dukkanin wani babba mai ji da kansa a cikin qurayshawa suka yi ittifaƙi cewa lalle a zo a fita fakharaju ala sa'abi wa dhalul amamahum alqainat yagnina bi hija'il muslimin sai suka suka kama hanya za su fita to kama hanya su fita nan ne matsala ta farko ta fara samun su shine sai wasu daga cikinsu suka tunatar da su cewa fa a hanyar da za mu kama daga nan yanzu kafin mu isa badar akwai ƙabilar ko ƙabilun bani bakar to kun san akwai azazza akwai ɗauki ba daɗi akwai rigima ta faɗa tsakanin mu da su saboda haka kar mu je a mana ƙofar rago kar a mana ƙofar rago mun wuce su ban mu kai badar ba muhammad sallallahu ya fuskance mu su kuma <laughs> su tare mu baya shikenan a gama da mu to nan ma sai cikin sai fara yin sanyi to shine Allah ce wa izzayyana lahum ash-shaytan a'malahum faqala la ghaliba lakum yawma fa inni jarul lakum sai shedan ya zo cikin surata wato ta suraka bin malik suraka bin malik shi ne wato shugaban kabila ta babbar kabila cikin larabawa sai ya zo cikin sura shi ana ganin shi an kare allah taimake ka ya zauna shi na ji ana shawara ne ana tattaunawa kan banu bakar aka ce kwarai sai ce babu komai na isa muku daga gare su ba abin da zai faru ni zan je in sasanta da su to sai matsalar sai ta gushe sai aka kama hanya na'am suka fita tare da 'yan mata da abin kiɗa 'yan matan suna kiɗa ana raye-raye wato ana nishaɗi ana zaburar da mi maza in kana so ka gane wannan ka samu namiji mai raki wanda bai son allura wanda bai son mi allura idan bai da lafiya sai ka nemi nas ya zo yi mai allura ya za a yi sai an yi dirama to amma sai ka jawon nas mace wadda za ta yi mai allura ga gani ya za a yi <laughs> cici zewa zai nuna cewa shi namiji ne nan <laughs> kare abin kunya to saboda ka suna tafiya ana ziga su shine Allah ce wai shaitan a amalahu wa qad raballahu amalar shaitan na haza masalan ya yu'tabaru bihi ra'ayi ra'i ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bada irin misalin aikin shaitan wanda mutane masu tunani da hankali za su lura da shi min dihin bayan haka faqar suratul hashar kama sul da shaitan iskalil insan ikfur falamma kafara in inni bari umminka inni akhafu Allah rabbal alamin haka shi ɗan yake sai ya ɗauko ka ya zuga ka ka ya ɗora ma me tsani ka hau ne sai zan yi tsani <laughs> daga jirowa za ka yi kokocin za ka tabbata sai ce shi ba ruwan shi daga yana jin tsoron Allah man wa haka za ka na amalhu fi hadhihi alwaqi'a to haka dai shedan yayi ma wato kafirin mushrika a aka wannan haduwar ta yakin badar falamma tara'atil jam'a ne a lokacin da ta ne rundunar musulmi da rundunan mushrikai kowa ya ga kowa ƙiri da muzu aka tabbatar da cewa lalle yanzu fa mai faruwa za ta faru to na ƙasa ala aka bayi kawai sai shaidan ya zulle ya sa jikinsu ya la'asar wa ƙala ni bari minkum ya ce to ni dai fa na baranta gari ku ba ni ba ku inni a ramala tarawuna kar ku ga kamar namu na hoce ku ni ina ganin abin da ba ku gani eh, na san akwai matsala gaba <laughs> to ka inni akhafullah ni ina jin tsoron Allah ba ni tare da ku yanzu wallahu shadidul iqab wa kana iddatu man kharaja min al-mushrikeena 950 rajulan ma'ahu mi'atu farsin wa sab'u mi'atu ba'ir a baya mun ci yau musulmi su nawa ne 313 to shine nan ya ce su kuma mushirkai sun fita su 950 su nawa asali su 1300 ne da yan kai lokacin da aka zo wannan shawar ta banu bakar tunan ne ɗaya daga cikin shugabannin manyan ƙabilu ya fito nuna ma abu jihar tafiyan nan bai kamata a yi ta ba afuwan bayan an wuce nan wurin da man bin amuru shi ne waye shi ne ɗan saƙon da abu spain ya tura maka bayan ya tura shi makka ya san da mutanen makka sun yi shiri sun fito sun yi nisa to lokacin abu sufyan yana tarakko yana daukan matakai na neman labarai na asiri ya sha jinin jikinsa yana tunanin kamar fa mai faruwa ta faru to yana a cikin wannan yanayin kawai sai ya haɗu da majad bin amru ya iso badar ta wani ɓangare sai haɗu da majad bin amru sai tsaya suke yin magana ya ce mai me labarin mutanen madina sai ce ai na ji labarin an ce jiya sun sauka wuri kaza wannan inda suka sauka ita ce hanya tariƙun ra'isi ta inda ya kamata abu su na shi da mutanensa tuna jin labarin cewa ga ɓangaren da annabi sallallahu da sahabbai kawai shi kenan sai tako sai ɗauki wata hanya wadda ba ta da mahaɗar can kawai sai ya kama ya bi yana tafiya ya tabbatar da cewa ba yadda za a yi su haɗu sai kara tura dan sako da man ya ce mai kaje ga mutanen makka su sa su inuwa allah ya tseratar da mu to a ne sai aka zauna ana shan giya ana yin abubuwa sai aka ce yanzu ya kamata a koma na abu ya ce musu allah ya tseratar da mu ku koma kawai ga munan zuwa garin makka to a lokacin ne sai abu jihar da wasu manya suka ce ina ai manya ba su fitowar banza sai mun isa badar mun je mun yanka raƙuma an ci nama an sha giya an yi duk ale-ale mun kwana uku muna sheƙi aya domin larabawa su ji labarin cewa fallalle mutanen makka suna nan su ne sufafawa ba wanda ke iya tunkararsu waɗansu ke ta kawo shawarwari manyan suka yi tsaye to shi ne shi shugabancin kabilar ce to ni dai ko za ce na ji tsoro to na ji tsoro <laughs> ba zan tafi ba sai ja ta su su 300 da 'yan kai sai suka koma to shi sa suka koma suna yanzu su 900 da hamsin amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya arku shay'an mimma fa'alahu al-mushrikun amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wani abu da wato mushrike suka aikata ba walam yakum khurujuhu illa lil ayr shi kuma annabi sallallahu alaihi dama ya fito ne kawai saboda me Allah ya bashi sa'ar wannan fataken su karbi wannan kayan na kasuwa su rage zafin abin da aka yi musu na raba su dukiyoyinsu a garin makka fa'askar aska da bibu yi su koya harijin madina mana yana so mai damu ne baya a takaice ya ba mu labarin fito su abu ko da yadda suka yi to nafsu lasan lokacin da ya ce mutanen madina wanda abin hawansa yake kusa tare da shi ya shirya mu tafi wanda kuma baya kusa ya mana addu'a sai mun dawo to shine manzala sallam ya kama haya sun fita wajen gari wani wuri da ce baitu suqya to nan sai aka yada zango Wasu ta'adar jaysh faladda man laysa lahu al ala al-harb sai manzala sallallahu alaihi wasallam aka yi atasaya a wurin a gane suwaye sojoji suwaye karfinsu ya kai to a nan wurin saka dan fitar da 'yan matasan da karfinsu bai yi da kaiwa ba ce ku yi haƙuri ku koma sun ma'arsala isnaini ya ta jissasani al'akhbar an sai zaɓe waɗansu matasa guda biyu masu tunani da kaifin hankali ya ce ku kama hanya ku yi gaba ku samu mu labaran wato abu sufiyan a ina suke wace hanyar suka biyo kuma ya labarinsu yake walan ma balagar a بلغ الروحاء bi masiru ƙorashin liman a irihim manzo Allah yana isa wani da yake rauha sai labari ya same shi waɗannan masu bincike suka suka ce mai to labari ya same ce fukwar shawa abu sufyan ya tura musu labari suka sun yi shiri sun fito cewa fa ko a yi rai ko a mutu waje waja'ahu mukbirahu bi annal ir satasil badran gadan au da gadi. sai wannan da suka je wajen leƙon asiri ce manzo Allah sallallahu labarin da muke da su yanzu a daidai wurin da mutane Abu Sufyan suke in dai tafiya za su yi ba tsayawa za su yi ba to gobe ko jibi za su iso badar fa فجمع salatu الصلاة والسلام كبراء الجيش وقال لهم سيما زال sai الله عليه وسلم ya kira jagorori kwamandoji na wanda ya zo da su ya ce da su ayyuhan nas inna allaha qad wa'adani ihda ta'ifataini annaha lakum ina maku bushara ina sanar da ku cewa Allah maɗaukakin sarki ya man alƙawalin ɗaya daga cikin rundunoni guda biyu cewa lalle zai ba ku nasara akan ɗaya daga cikinsu su ne waye ko wannan fataken da usman ke jagoranta za ku riske su ku karɓi abin da suke ta yi tare da shi ko kuma idan sun wuce za ku haɗu da mi rundunar shawa za a gwabza yaƙi amma allah zai ba ku nasara a kansu al'ir awon nafir fa tabbayyana hu alaihi salatu anna ba'dahum na gaira za ta shauka a cikin wannan jawabin da manzo sallallahu alaihi yi sai ya fahimci cewa waɗansu daga cikin sahabbai su sun fi karkata ga cewa Allah dai ya sa mahadu da Abu zubayan <laughs> mu kayan ba don su samu abin duniya ba saboda na farko ya kasance sun karya lagon shawa. domin da zaran ka kaya mutum tattalin arziki to kami ka gama da shi wannan shine halin da muke ciki yanzu turawa sun ga sun ka tattalin arzikinmu in za ka sai shinkafa hausa a ce ma dala dankalin hausa dala gero dala saboda me kai kawai ɗan aiki ne kawai za ka je ne ka noma shinkafa ka noma auduga ka noma waken soya ka noma me a ji a yi amfani da su a sarrafa su kai a dawo ma da su ka zama ci ma zaune komai ba ka iya suka dole ne sai dala ta yi tasiri a rayuwarka abu na biyu kai ba ka iya sarrafa kuma ba ka iya yin tufafi made in najeriya ka sanya ba ka iya yin gadaje da komi komi ka dogara ko da abin da ake nan sai an zo da sinadari daga wani wuri an hada an yi ma misali yanzu ba muna da gidan siminti ba sokoto siminti muna da dangote siminti ma'adanin da ake a ina ake samun su a sokoto amma akwai waɗansu sinadarai da ake amfani da su bayan abubuwan da ake samu a cikin ƙasa nan gurin da me ake sayan su da dala ake sayan su saka da zaran kare ma tattalin arziki to shi kenan ai ma gazo fikiri an yaƙi tunaninka an karya lagonka zuciyarka ta ƙarfi shi kenan ka zan bawa abdul mamluk aina ma yurji la ya'ti bi khair abin da za ka iya yi <laughs> ya zama ɗan dago allah ya sauwaka to wannan ita ce manufarsu ta farko ta biyu in sun samu wannan daular musulunci ta yi ta yi ƙarfi to wannan zai ba su dama su fuskanci duk wanda za su fuskanta domin su karya kafurci da kafurai ba manufarsu shi ne su tara kuɗi ba malar ce wahil irul yasta'inu bi ma fi hamil amwal domin su yi amfani da wannan dukiyar su taimaki musulunci faƙar ƙalu suka ce halar da kantilanar ƙital ce ya rasulallah ai da tun an madina ka gaya mana cewa yaƙi ne sai mu yi shiri mu fito mutum nauke da doki cikinsu mutum biyu ina makamai sai abin da ba a rasa ba فنستعد da sai mu je mu yi shiri waje a misdaku zalika qawluhu fi suratul anfal gasganta wannan ya zo fadar Allah wa idh yadukum Allah ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum a lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya maku alkawalin ɗaya daga cikin rundunoni guda biyu ta abu mai kayan kasuwanci ko ta abu jihal wanda ke ɗauke da rundunar yaƙi wata wadduna sai wasu da shinku suke yin fata suna guri cewa an na gare za ta shaukati ta kunu lakum cewa allah da dai a bamu <laughs> waccan ta abu spiyar mai ɗauke da kayayyaki amma ni wai ridula an yi hikwal haƙa bi kalamat abinda allah yake nufi shine ya tabbatar da gaskiya ya ba musulunci rinjaye ya sa tsoronku a cikin zukatansu to manzo Allah sallallahu yana kawo mabda ushura yanzu an ce ga sunan gobe ko jibi za su iso me rage kenan to ya za a yi sai manzo Allah kira habbai ya zaɓi wato shugabanni ya ce a yi shawara ثم قام المقدار بن الأسود فقال يا رسول الله امد لنا لما أمرك الله أنا نيمن شاورا farko wanda ya fara magana shine sina abubakar kamar da su tarihi suka kawo ya ce ya rasulallah mu je kawai duk mai faruwa ta faru mu mun bayar da rayuwarmu ga allah sai na umar ya tashi ya maimaita irin wannan to mutum na uku shine miqdad bin aswad faƙar ya rasulullah imdil lima amarka Allah ka je duk abin da Allah ya ce ka yi ka je mu mun ba da waya fa wallahi la naqulu laka ma qala banu isra'il musa yace wallahi mu ba mutane ne da za mu gaya ma abinda banu isra'il suka gaya ma annabi musa ba cewa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna wal iyaz billah suka ce ya kai musa tun da dai mun ce ka aika ce sai an yi to je da kai da ubangijin ka koyi yaƙi mu muna nan ko yana ba mu zuwa <laughs> wala iyazu billahi ce mu ba za mu gaya ma wannan ba amma me za mu je walakin ishab anta rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna ce shirya kawai da kai da ubangijin ka koyi yaƙi mu tare da mu za a yi ba gudu ba ja da baya wallahi law sirta bina ila barak al-ghimad na ma'ak min duni hatta tablugu wala manzon Allah da za ka ja mu zuwa barkul gimad da za ka duk inda za ka ce mu je mu akan wani abu na haɗari da ake ganin haɗarinsa wala za mu bi ka ba abin da zai tsaye da mu duk ka ƙafanmu fada'a lahu bi khairi sai manzo Allah yawa miqdad addu'a ta alkhairi ya jinjina mai sun maƙala sai manzo Allah ya ce ashuru alayya ayyuhan nas sai manzo Allah ya ce muta shawara ku nake nema ya ku mutane a sai na abubakar sai wa da miqdad su ba mutane ne ma to an ce nan ayyuhan nas khusus ake nufi manyan mutane su ba manyan mutane ne ba manya ne to amma miman za Allah yake nufi yuridul ansar eh, manzo Allah yana nufin mutanen madina nake so in ji ra'ayinsu yanzu saboda me su mutanen maka dama nashi ne kuma wannan mushirkan su suka gallazawa suka amshi dukinsu su ba baya da wata matsala cewa duk inda za su je za su je abu na biyu mutanen madina bai'atul aqaba a saniya da suka yi da shi sun mai alkawali cewa in ya zo madina za su kare shi a cikin alkawalin babu cewa in ya fita garin madina za su kare shi to kar ya kasance suna da wannan fahimtar cewa mun fi alkawalin mu ba wajen madina mun fi shi ba <laughs> kuma ce mutum 300 da nawa su ne nawa su ne 200 da kusan 50 to shi sa mazala su nake cewa shiru alayya ayyuhan nas mutanen madina koyi magana me shawara ku ridu. huwa yuridu al-ansar ma yi aqaba rubbama yufham minha annahu la tajibu alaihim nusratuhu illa ma dama bayan asporihim domin tana yi wa wani ya fahimci cewa fa tun da manzon Allah bagarin garin Madina yanzu to mu mai alƙawarin cewa sai mun kare shi ba fa inna fiha ya rasulullah inna bura'a'u min zimmatika hatta tasil ila dira darana fa iza wasalta ilaiha fa anta fi zimmatina namna'uka mimma namna'u minhu abna'ana wa nisa'ana in ka riga ka iso garin makka to duk yadda za mu iya bayar da rayuwarmu da mu kare 'ya'yanmu da matanmu to fiye da haka za mu kare ka in ka zo ina madina to yanzu yana ina ya ban madina yana bai na makata wal madina faƙala sa'ad bin mu'ad sayyidul aus yanzu jagororin madina sun fara mai sun fara yin magana a nan za mu tsaya insha Allahu idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji mai ya fito daga bakinsu kuma ya aka fara ma'araka ta albadar zai amfani da wannan damar